Laure? Laure? Ki kawo mu ruwa mu. Eh, ba ta nan ne. Ko ba ta nan? Eh ba ta nan. Ko ta ta mata ta bugan ta nan da ta saba. Oke. Sa talatu ta ɗebo. Sa talatu ta ɗebo. Ba ta nan na aike ta sai ka jira wa wahalallan da ta saba idan ta dawo ta ƙarasa daga inda ta tsaya. Koma ciki. Action 2 ki shigo. Assalamu alaikum. Ba kowa a fito mana. Delu? Eh, tunda mu ba mutane bane dole a ce ba kowa. Kuma daga ciki. Fitowar da zaki da masifa zaki fito. Fitowar da masifa. Kuma ba ban Kaga wannan duka da muka yi yayi master shot din nan. Aha. Kin gane? Eh. Ba kowa a gidan ne? Da masifa za ki fito, tunda mu ba mu... Eh. Pick up. I'm rolling. Action. Malam ba kowa a gidan ne kana neman ruwa ba wanda ya baka. Eh, tunda mu ba mutane bane, ai dole kice ba kowa a gidan. Kin tafi yawon ta zubar kin dawo da ɗebo maka ruwa. Tashi. Tashi. Kuma ɗakin Allah miki albarka mala aminu jike. Kara.